الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمى daga wannan babban masallacin juma'a da yake wannan anguwa ta tudun wada a wannan babban birni na kaduna a wannan jiha ta kaduna makarantar sheik abubakar mahmud ne. yau muna 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara yau muna shida ga watan shida shekara ta 2018 sanarwa daga kwamitin marayu kwamitin marayu daga jeyu na kungiyar jama'a fi za ta zubira wa kamata suna jihar kaduna na farin cikin sanar da al'umma cewa idan allah ya kai mu gobe alhamis 22 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da shida ga watan Jun shekara ta 2018 wannan kwamiti zai fara gabatar da tallafin marayu daga jeyu na wannan shekara a wannan masallaci na yan lilo da ke tudun wada kaduna a lokacin da za a gabatar da tafsir gobe in allah madaukin sarki ya amince saboda haka gobe za a fara ƙaddamar da wato tallafi gawa ga marayu muna sa rai Allah ya amince shugaban ƙungiyar jama'a fi zalatul bidawai kamar iqamatus na tare najeriya baki daya fadilatu sheikh imam abdullahi balalau shi da kansa zai zo ya kaddama mana da wannan gudunmuwa ta marayu kamar da ya saba yi a kowace shekara muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare mana rayuwarsa ya kara wa rayuwarsa albarka tallafin marayu kayan da aka samu habiba ungwari mita ba da atamfa da dan kunne dozin daya wa marayu ta ce a sata a cikin addu'a Allah biya mata bukatu na alkhairi in akwai damuwa Allah ya yi malam aminu yusuf ya bada hula guda goma sha biyu a tallafawa marayu fatima daga nasarawa ta bada atamfa daya kuma ta ce a sata a cikin addu'a Allah biya mata bukatu ta alkhairi wani yaro ya kawo alkur'ani goma wato a ainihin wato tallafawa marayu kuma ya ce a sa shi addu'a wannan yaro Allah ya masa albarka wata baiwar Allah ta ba da les guda ɗaya. Muhammad Buhari dan agaji ya aiko da wato ainihin gudunmuwa wa marayu kuma ya ce a sanya shi a cikin addu'a akwai kaninsa da baya da lafiya muna fata Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya da kuma wato mahaifiyarsa kudin da aka samu maman amir ta aiko da gudunmuwa marayu ta naira dubu ɗaya ta ce a sa yaranta addu'a aisha abdulkadir tana aiko da naira dubu biyar wa marayu ita ma ta ce a sa ta addu'a ƙungiyar 'yan kaset eh, ta hannun ɗan mai gauta su ma sun aiko da gudunmuwa ta naira dubu ɗaya allah ya saka musu da alkhairi awalu na gurjiya kasuwar fanteka ya aiko da naira ɗari biyar wata baiwar allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya wata baiwar allah naira ɗari sa'idu ilyasu naira ɗari mamman abdul naira ɗari naira ɗari biyu muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatu na alkhairi waɗanda suka tura ta ban account akwai hajiya maimuna bage ta yi da naira dubu biyar akwai sanusi bello naira dubu ɗaya aminu rufai tanimu naira dubu ɗaya adamu umar naira dubu ɗaya yusuf Al alhassan naira dubu ɗaya kabir naira dubu ɗaya ibrahim umar dubu ɗaya ɗari biyu ibrahim abubakar naira ɗari biyar duka muna fata allah ya saka musu da alkhairi allah ya musu albarka sannan akwai bashir umar naira dubu ɗaya ɗari biyu sa'id basit ahmad naira dubu ɗaya muhammad awal muhammad naira dubu ɗaya adamu eh, idris abdulmumin idris ya yi kuwa naira dubu ɗaya halima shehu naira dubu uku muhammad rabiu idris naira dubu ɗaya hadiza adamu naira dubu biyu sa'adu muhammad yakubu naira ɗari biyar ikirima sa'id naira ɗari takwas jummai naira ɗari biyar muhammad jamilu akawu naira dubu ɗaya zulfa'u muhammad naira dubu biyar abdullahi adamu naira dubu ɗaya habibatu adamu naira dubu biyu abdulrahman yusuf naira dubu ɗaya Rukayya, suleiman naira dubu ɗaya Asta, bolari bakari bukar naira dubu biyar jamila abdullahi naira dubu uku a kawun an samu naira dubu arba'in da biyu da ɗari bakwai a akwati naira dubu goma sha biyar a teburi an samu dubu goma sha ɗaya kafin tamsir an samu dubu tara ɗari tara total an samu gudunmuwa a jiya naira dubu saba'in da tara da ɗari biyu da tamanin allah ya saka kowa da alkhairi akawun ɗin marayu stanbic ibtc bank akawun name offers welfare committee jibius kaduna akawun number double zero double one six zero eight one one five allah ya saka kowa da kowa da alkhairi to ku kara saurarawa yanzu na zan fito daga gida domin zuwa wajen wannan tafsiri sai ga wani matashi ya kawo ziyara har gidana da ya zo na ce mai ke tafi da shi ya ce ya kawo gudunmuwa ne shi ma wa marayu ya ce ya fi da zaka sai ga akwai bukatan su ma marayu a yaga musu gudunmuwa ce saboda haka ya kawo kudi kash naira miliyan daya ya ce a ba kwamitin marayu wannan matashi shine abdullahi salisu daga nan cikin garin kaduna ba sani ba ko izini ya haya hayana kusa izini ya haya ga kudin da matashin da ya kawo naira miliyan daya a dunkule kashe da ba da ba ina shugaban izala na jihar kaduna a ga kwamitin marayu alhaji tukur isa Thank you. to Allah ya musu albarka wannan bawan Allah Allah ya taka masa da alkhairi na'am shugaba shi ma a gaban ku ya mika wa shugaban kwamitin marayu an yi haddin ba kenan shugaban kwamitin marayu ya ce Allah ya taka da alkhairi Allah ya taka kowa da kowa da alkhairi in ba kuma ta ba kashin barbaro shi bude mana tallafi da bana da kuɗi kashi naira miliyan biyu Allah ya taka musu da alkhairi kuma kwamitin muna addu'a Allah ya kara musu albarka aiki suke ba dare ba rana kuma ba gara ba zago duk gudunmu da aka bayar za ta shiga cikin hannun malayu da idan Allah ba madaukin sarki alaran ma ina muka kwana قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا نعم لئن أنجانا من هذه لنكونن ga tambaya daga Allah Allah ya ce kul fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne wanda zai yi tseratar da ku daga dukai na tudu da dukai na teku idan dare dare ga hadari ya taso duhu yayi duhu kuna tafiya a cikin daji wa kuke roƙo a wannan lokacin ya sama muku mafita ya fitar da ku idan kun shiga teku kuna cikin jirgin ruwa ga dare ya yi dare ga ruwan sama ga iska ga igiyar ruwa taguwar ruwa tana hauka tana buri a cikin teku Allah ya ce a daidai wannan lokacin wa kuke roƙo ya tsallakar da ku qul man yunajjikum min zulmatil barri wal bahr tabbaya Allah yake wannan lokacin kuma kowa ya koma wajen Allah Allah yake tad'unahu tabarru'an a wannan lokaci za ku ga kuna kiran Allah kuna roƙon shi tabarru'an kuna masu kankan da kai kuna cewa la in anjana min hazihi lanakunanna min ash shakiri? inda ya ha Allah ya tsallakar da mu daga wannan musiba da muke ciki wannan bala'i da muke ciki lanakunanna min ash shakiri, lalle za mu kasance cikin masu godiya ga Allah a wannan lokaci ko ba a tuna kowa sai wa sai Allah saboda an shiga mai an shiga bala'i an shiga musifa ba za a gane wanda ba sai an shiga jirgin sama ana tsakiya a cikin sararin samaniya aka rinka haduwa da manya-manyan gajimare jirgi yana tangadi ko an zo sauka aka ce taya ta makale <laughs> to ya za yi wani dan uwa yake faɗa mun wani dattijo yana ba shi labari ya sun shiga jirgi tare da marigayi ga abubakar mamun dubu jirgin sama ai abubuwa suka rikici a sararin samaniya jirgi na tangari kafa ta bakale an rasa yadda za a yi abu ya yi zafi ya kai ga falis sun yi magana ka ce to jama'a fa an shiga tiradar lazi sai dai mai addu'a allah ya tauke mu to daga nan ba jirgi ya tsit mai ayatul kursi na yi mai kullum ba na kowa wasu masu rude ba san me ake yi ba yake cewa malin yana zaune a cikin jirgi a zaune a kan kujera da wani littafi a hannunsa yana dubawa duka a rude yake amma sai abin da ya bashi mamaki malam yana cikin nasuwa can da kira ka samu ta warware jirgi ya sauka haifar jirgi na sauka mai tafiya fitsari mai <laughs> akwai ɗan jarida a kusa nan ake sai ta da malam ya ce ana gafarta malam mun shiga bala'i a sanarin samaniya kowa ya rude kowa ya ce amma kai kamar baka damu ba wannan abin ya ba mu mamaki malam ya ce yi kowa ya rikice ce yi ya ce to mista kowa ya rikice ta daga gafarta malam tsoron mutuwa mana za a mutu ba dole kowa ya rikice ba malam ya ce to yanzu da mun ka sauko kasa mun tsira mun ji a sama an firgita to yanzu da aka sauko kasa kaji kata ka taka kasa ka ce alhamdulillah hankali na ya kwanta to yanzu ka tsira yake dan jaridan nan da na duba ban san ta ina je sai inda dare ba shi ba saboda wannan tambayar ba za ta yi alfawa ba to yayin da kuke shiga halin kakanika yi ko cikin teku ko akan tudu ko kuna tararin zamani aka shiga matsala ga wa ake komawa ije Allah ga Allah ake komawa Allah dauke sarki kai Allah ka gafarta mu sai Allah yake ne a gaba da rama qul illahu yunjiku qul illahu yunjikum minha wa min kulli karbin Allah ya ce kulin lahu ka faɗa musu Allah ne yi najikun min shi ne wanda zai tsiratar da ku daga gare ta idan kuna cikin bala'i an shiga halin kakanika yi Allah za ku kira Allah ne zai yi tsallaka da ku kulin lahu yi jikun min ha wa min kulli karbin ba wannan ba duk wani bakin shi da kuka shiga a duniya wa za ku roƙa ya tsallaka da ku Allah ka ne zai tsallaka da ku ba mai sai Allah kai Allah ka gafarta ba. wanda ya rike Allah ya huta wanda ya rike wani Allah ba ya shiga bala'i shi yasa kullum muke faɗa muku ku rike Allah shi kadai in kun shiga musifa shi ke yi ku ba wani wali da zai cire ku daga musifa ba wani shehi da zai iya cire ku daga musifa ƙarya ne babu in kun shiga bala'i ku koma zuwa ga Allah Allah kadai za ku roka ya tsallakar da ku Allah ka tsallakar da ku shi yasa muke addu'a bala'in da Najeriya take ciki Allah ka tsallakar da ita na san ba mai iyawa sai sai Allah shi kadai zai iya ya Allah duk masu zulmi mu da sharri da bala'i Allah kar ka ba su nasara Allah ka tsare mu ka tsara al'ummar masu son su rikita wannan kasa su hana ta zaman lafiya Allah kada ka ba su sa'a Allah ya ce qul lahu yunjikum minha wa min kulli karbin amma abun ban mamaki sun ma antum tushrikun sai Allah ya tsallaka da ku kuma daga baya kuma sai ku da kuna hada Allah da wani sai ku da kuna yi wa Allah shirka yanzu lokacin da kake cikin ciki wa tsare ka sanda kake jariri kana cikin mahaifiyarka wa ya tsare ka cikin cikin akwai rikici da yake ciki ciki yana da zafi ko bai da zafi akwai tangal-tangal ko babu idan wata kwanta ba daidai ba wa za ta danne amma duk bala'in da ke cikin ciki Allah ya tsare ka duk wannan rigimar sai wata tara Allah kada ke lura da kai a lokacin ba wani wali da karke ba wani shehi da karke ba wani gausi ba wani kudubi ba wasu najaba'u da wasu azriya'u da wasu kudaba'u duk babu wa ya tsare ka lokacin Allah aka zo haihuwa da kana tsugune Allah ya ga in zaka fitowa ka zaka samu matsala kafar ta bada iya fitowa kafar hagu ta magani. Allah ya ce a juya ka kai upside down kan sai kalli ƙasa domin nan ne za ka fito sulub babu inda zai magani. sun masabi da ya tara wannan yan matsatsiyar hanya ka kalli yan matsatsiyar hanyar nan ka ga rushashen jariri da katar kansa amma in ba da Allah wa zai yi wani yanzu ya fito duk likitocin duniya in sun taru ba su iya mai da shi ta wurin ko za su iya mai da shi a bayan zai fito ba kuma sai yuton ya koma iko ita sai dai ta mutu Ke wa ya fi da shi Allah ya fito da shi uwan lafiya ɗan mai lafiya yana jariri Allah ya tsare shi wai sai da ya girma ya zama murjejin ƙato yadda yanzu da dambe ma zai kwato haƙe shi wai sai wani yana mana hankali sai aka kwanda gege laya sai a raya ta ya bashi sai ka ganta maganin baki bakin wa bakin ne duk Allah ya kare ka can ba wanda ya kare ka sai Allah sai yanzu da ka dogara da laya kaga mutum an mai da shi mahaukaci ga guraye ga kambu ga daga ga layu ga ga daushen tsini ga kaskaifi ga baru ga baduku wajen tsari tsari daga mai sahabai da suka yakin bada wace raya suka daura khalid ibn walid bai taba jagorantar yaki bai nasara ba tun zamanin jahiliya ake bugawa da shi har ya musulunta duk wani furfutun da kasan za a iya mutuwa ba wanda bai shiga ba amma ƙarshe ya kan gadon sai mutu yana kuka shi shahada yake waye kare shi waye kare shi bara ibnu malik bara lokacin da aka zo a mauki a ce mama sanda musulama suka shige cikin gonar nan a dinkatul rahman wata gona ce gonar Allah ta katanga suke harbin sahabbai da kibiya kowa ya ce ba zai barurin ba sai dai su kare da abin ya yi tsanani bara ya zo ya samu kwamanda bara Ibnu malik ko Ibnu azim eh bara Ibnu azim ya ce shi ya dauke shi a jefa cikin gidan a jefa shi cikin gonar shi kadai kafirai ne a gonar da makamai ya ce a dauke shi shi kadai a jefa shi aka ce zai kashe kashi kwamanda ya ce ku jefa shi aikin addini ne. aka samu garkuwa irin wacce harabin gibi ake tarewa da ita aka dora shi akan garkuwar jarumawa aka daga a jikin katanga tsayin hannunsu ya kare garkuwa ba ta kai bakin katanga da zai kama ba aka samo masu aka juya masu ba ta wajen tsinin ba ta wajen gindin shi inda bai da tsini da shi aka tattokar garkuwar aka rinka turawa sama har ya kai bakin katangar ya kama katangar ya yi rake ya yi cikin harna suka wuce a kai wannan ya kawo tsara ya kare shi ma ya kai da haka yana ja baya har ya isa bakin gate ya sare kan mai gadi ya bude kofar sahabbai suka shiga aka ci gani da yaki tambaya ta nan shine wata laya ya daura waye ba shi guru waye ba shi karhu da wace ba duhu ya je ina kaskaibi majza ibnu sauri sanda suka je yaki garin gedin garin an kulle ba yadda za ka yi balle shi katangar tana da kauri ƙana da ƙananan ɗakuna ne a saman katangar daga wurin suke ta harbin sahabbai an rasa yadda za a shiga gari cikin taimakon Allah sai aka samu wani ɗan garin da ya musulunta ya zagayo ya zo ce akwai hanyar da za a iya shiga gari, amma ta baya ne bayan gari kuma ruwa ne sai wanda zai iya ratsa ruwan a iya isa inda ta take nan take mace za a ce shi zai aka samu su daga cikin sahabbai suka rufa mar baya suka shiga ruwa tun da magariba suke linkaya ba su isa bakin katangar ba sai da asuba a cikin ruwa su can da ya isa bakin katangar da ya waiwayo sama da rabin mutanen da ya zo da su sun yi linkaya a cikin ruwa har sun gaji sun rinje sun mutu a cikin ruwa sun samu shahada da shi da yan burburin da suka saura suka shiga ta wannan karamar hanyar jijjifin asuba suka je bakin gate suka yi ta ɗauki ba da masu gadi suka gama da su suka buɗe ƙofa aka shigo cikin garin aka ci garin da yaki wata laya yake da ita mubaraza da aka zo za a yi mubaraza single combat kafiri ya fito kai ka fito ya ce akwai kafirin da ya da kan shi wani kafirin jarumi ya fito aka kara za ya yi da kan shi ya ce akwai na biyu na biyu ya fito ya fi kansa akwai na uku ya fito na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na goma na ashirin na talatin na hamsin na saba'in na tamanin na tasai, na dari kafirai guda dari karawa gaba da gaba ya kashe a ranar kafiri dari wata laya yake da ita sai ka tashi tsaye a kai tsallama ba tashi tsaye ba Allah ne mai tsare ba Allah ne mai karewa akwai garin da aka je za a yaƙi sarkin garin ya fito ya ce ba matsala ba sai an yaƙi ba ya ce ga wannan fauzi da dafi ne mun kware wajen haɗa dafi ba wanda zai sha wannan bai mutu ba ina shugabanku in addininku na gaskiya ne ya sha wannan dafi in ya sha bai mutu ba ba sai an yaƙi ba gaba dai za mu musulunta kalin ibn wani ya ce a kawo shi ne kwamanda a ranar aka ce za ka mutu bai ce a kawo ai cewa suka yin addini nan gaskiya ne wallahi addini nan gaskiya ne aka kawo mai kozin ya kwankwada ya kwankwada ya cika cikinsa tatil bai taba jin karfi da fawa kamar ranar wace laya ya daura kai da Allah ka take imani da Allah mu wace laya muka daura waye rubuta ya ba mu muka sha ina daga ina karhu amma ga duwali yana marasa rijista suna rasa inda za su shiga da suna da wani cocin da za su yi ba mutu kuna jin mara duniya ana rama da ke kusa baki za su fara tobawa ba jami'a a yi da nake na kara gaba <laughs> Allah ka tsare walillahu yunajjikum minha hawa min kulli karbin thumma antum tushrikun

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لوكاشن da aka saukar da wannan aya kul huwal qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai addu'a ya ce ya Allah ina neman tsari da fuskarka ka tsare mu ya Allah wa min ta'ati arjulikum annabi ya kara addu'a ya Allah ka tsare mu aw libisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'd ba'd annabi ya ce ya Allah ka tsare mu Allah ce kulka ga mu huwal qadir Allah shi ne mai iko ala ayyaba ta alaikum azaban min fawqi bisa ya aiko muku azaba ta sama ku ji Allah menene azaba ta sama ku Allah ya ce sama da bude da kofofin ruwa irin wanda aka yi wa tufana fa fatahna abawa samai fa fatahna abawa bima in munhamir aha wa fajjarna al-ardha uyuna aka da annabi allah ya bude لمن كان كفر الله يقول قبوب سبع شيء رواية تقرار sai duniya ta shiga za a halaka ko ba za a halaka ba Allah ya ce yana da wannan ikon ko ya sa muku ruwan duwatsu daga sama kamar yadda aka yi wata na annabi lulu ɗakon kwani na wuta daga sama Allah ya ce a yi ruwansu akwai mai tsare ku ba mai tsare a wani ta hajji ku ko ya aiko muku azaba ta ƙasa ya zai aiko muku azaba ta ƙasa Allah ya sa a girgizar ƙasa sai ka je da aka girgizar ƙasa ka gaba layi. ka ga ana tono gawawaki ƙarƙashin gine-gine ba mai yi hana

in an gaba fadawa ta shafe sai tarihi Allah ya ce ka gaya musu Allah yana da ikon yi wannan ya turo azaba ta sama ko ya turo ta sai na ko ta kasa wasu malamai suka ce Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda habru hadhihi umma ana cewa habru ana cewa hibru duka daidai ne a larabci yace wannan ayar abinda take magana akai qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ka gaya musu Allah yana da iko ya kawo muku azaba ta saman ku Abdullahi da Abba zai ce azzaluman shugabanni ke azzaluman shugabanni shi ne azaba ta sama Allah ya turo azzalumai su zama su ne shugabannin ku su sace kudin kasar ku su daura gindi a ta kashe ku bala'i sama bala'i kasa ku rasa yadda za ku shiga akwai abin da za ku yi ba abin da za ku yi Allah ka tsare mu daga azalumai shugabanni Allah karka ba azaluman shugabance mai Allah su taka kasar su barku cikin talauci in ka je asibiti bala'i kan titi bala'i makarantu bala'i ko ina bala'i su kuma da su da yayansu da jikoki da abokan arziki ta harkar su babu abin da ya shafi su Allah ya ce shi mai iko ne yana iya turo wayannan azzaluman shugabanni shugabancin Abdullahi dan Abu zai ce a min tahti arjulikum ko ya turo muku azaba ta ƙasa ta ƙasar ku yace shine Allah ya hada ku da mugayen mabiya mabiya marasa kirki ya zama shugabannin suna iya kokarin su duk abin da za su yi shugabannin suna iya kokarin su taimake su amma kuma su mabiyan su zama su ne butulai su ne masu zagin shugabannin azaba ta karkashi ke shugaban yana iya kokarinsa ya hana idonsa bacci ya hana kansa jin daɗi yana iya kokarinsa amma sai Allah ya hada shi da mabiya marasa ne marasa kirki masu butulci da duk kokarin da yake yi su gobara su ga kokarin ba yana kokari su suna zagi yana kokari su ko suna Allah wadai yana kokari suna zagi yana kokari suna Allah wadai Abdullahi dan Abba zai ce to wannan shine azaba ta zo daga kasa Allah ka raba mu da azaba daga sama Allah ka raba mu da azaba daga kasa shine qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah ya ce aw bisa shi'a ko kuma Allah ya maida ku kungiyoyi daban-daban masu fara da juna kungiyoyi daban-daban masu mai fada da juna wannan kungiyar na fada da wannan wannan group na fada da wannan wannan duk alherin da wannan za su zo da shi wannan sai kafar a gudu duk sharrin da wa'annan za su nemo a wayannan saboda gaba da wayannan za su goyi baya sai zama al'umma ta lalace gaba daya shine auyal bisakum shi'a ko Allah ya maida ku kungiyoyi daban-daban masu fada masu gaba da juna Allah ya ce zai yi wannan wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd Allah ya sa ku ya ku kuke gana wa kanku azaba ku ya ku kuke cutar juna ku ya ku kuke azabtar da juna ku ya ku kuke kashe juna ku ya ku kuke zubar da jinin juna kun zame wa kanku bala'i da kanku tsakanin ku ku ya ku Allah ya ce na gara ba sai na turo bala'i ba ku zan mai da bala'in kanku da kanku ku rinka jefa wa kanku bala'i da kanku sai ka ji ba da ana karanta wannan aya sai ka ji kamar a Najeriya ake magana kamar yawa ka sauka da ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na roki Allah ya dauke wa al'umma ta bala'o'i guda hudu Allah ya dauke guda biyu guda biyu yace ba zai dauke ba duk da waye addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na roki Allah duk sabon da al'umma ta suka yi ko an samu mazinata a cikinsu ko an samu yan luwadi ko an samu masu yan jinin mutane duk ta'addancin da za su yi al'umma ta za a samu wani bangare na su yi ya Allah kada ka yi wa al'ummar ruwan duwatsu daga sama ka halakar da ita gaba saboda laifin da sashin da suka aikata addu'ar annabi Muhammad Allah ya ce na karbi wannan duk banda da al'umma ka suka ba zan halakar da su irin wannan halakar wa shi yasa zo shi banda ce ba yi a Najeriya ta sai da banna ce ba yi an halakar da mutanen annabi shu'aibu saboda sun tauye mudu mu wani irin mudu ne ba a tauye an halakar da mutanen annabi lulu saboda suna luwadi mu wani luwadi ne ba yi a nan ga matasa don hotel ake kama musu ji mutum ya kama hotel wa ya aji matashi yana zuwa yana zuwa ne je abuja ka yi kwan allah ka ga inda ake kama matasa hotel don yaro yana zaune abuja bai da aiki yi ba sana'a amma duke zai zo ka gan shi yana shiga galila yana sa mista da misirati kai ya saurin burge ka ya ka bincika ka ji me yake yi in ba sa ba sai ka samu dan su ne Allah ka raba mu da wannan bala'i kuma abin da zai baka haushi manya-manyan ƙasa suke ruwadin da matasa saboda suke da kuɗi suke yi kama matasan hotel su ba su motoci suke yi ba su dala saboda mugunta ka samu shirgegen ɗan ruwadi sai ka samu babba ne in ya fito ana girmama shi wani tsohon darakta ne wani tsohon fabanin sakatare sakataren dindindin akwai azaba dindindin tana na alahira shugaban wani board a wani tsohon gwamna wani tsohon minista wani tsohon sanata wani tsohon sarki wani tsohon kiriminal na ji bala'i akwai garin da aka samu wani limami yana duwali da samun musulunta liman to wa ya saura Allah ya taka wa sarkin da alkhairi ya bige limani wani ne bara'i ne wani yanzu ka je manyan birane za ka ga mutum mai kuɗi ya samu kyakkyawar mata ya aure ya gina mata da gida ya saya mata sabuwar mota ya huda akawun ya sa mata kuɗi abinda take so za ta zai kai ta ingila zai kai ta faransa duk abinda take so a duniya zai mata amma kun san me yasa ya aure ta ba yana bukatar ta bane a matsayin ta na yamaci a shi bai da bukatar ta shi tarko ya dana abin da yake so ta yadda zai ringa kawo samari su samari su yi zina da ita shi kuma yi duwali da su Ya bukata ta da ita ke bokaye ga suna yau ce a kwakwalon da jariri gobe a yanko kunne jibi a tarkawa mahaukaci ya ciki kullum cikin bala'i ake. da da ne da tuni an wuce da wannan labarin ruwan duwatsu Allah zai sa a yi daga sama da wanda ya ji ya gani da wanda bai ji ba bai gani ba Allah ya kawo bala'i a bugun ƴaƴan kadanya da wanda ya nuna da wanda bai nuna ba an je lahira gaban Allah a ware amma na duniya kurin kus Allah zai wari ba annabi ya roga shi tara bana haka Allah ya ce na ansa shi yasa muke zaune hayin duk iyar ka kai ka gama sai ka mutu ka je lahira Allah ya hukunta yace na roki Allah ya dauke wa al'umma ta bala'in shabewa da yake shafe al'ummomi wannan ma Allah ya hansa ya ce na roƙi Allah al'ummata kar ya sasu ƙungiya-ƙungiya suna fada da juna Allah ya ce a wannan ariga an gaba ita wannan addu'ar Allah ce ta ba sai dai a ba ɗabi ladan addu'ar ya Allah karka mai da al'umma ta sashi tana azurkar da sashi Allah ya ce wannan ma riga an gama Allah ya dauke bala'i biyu amma wayannan guda biyu na karshe Allah ya rasu a cikin wannan al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zawali al ard fara'aytu masharika hawa magharibaha yace Allah ya takure mu duniya wuri daya ya mun zume ta duniya ya takure mun ita wuri daya sai da daga duniyar gaba ɗaya da gabashinta da yammacin da ba inda ba gari ba ita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna mulka ummati lalle mulkin ta la yablugu ma zuriyati sai ya isa har inda aka nuna mun dinnan inda aka takure mun da gani ma'ana sai musulunci ya mamaye duniya gaba ɗaya yanzu musulunci yana mamaye duniya ko bai mamaye duniya yana mamaye duniya sai ce wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla yace na roki ubangiji na mai girma da daukaka nace ya Allah Allah ya hulika ummati bi sanatin amma kada Allah ya kawo musiba irin halakarwar da yawa mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi Shu'aibu yadda aka yi wa Adawa da Samudawa aka halakar da su gaba daya na rubuta da Allah ya wa al'umma ta wannan sannan na roƙi Allah kada ya ɗauko wani daga wajen al'umma ta ya zo ya mulki al'umma ta ya ci gaba da azabtar da su ya ce wannan ma Allah ya karbe shi daga nan sai Allah ya wata magana ya ce ya kai Muhammad inni iza qadaytu qada'an fala yurad ni Allah idda Allah in na riga ne hukunci wannan hukunci ba a mai da shi Allah bai hukunci a canja amma wannan al'ummar sai ta zama group daban-daban kuma suna fada da shi suna mai suna fada da shi kenan musifa ce za ta fada cikin wannan al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an tada'a alaikum al-umam kama ta tada'a akalatu ala qasatiha lokaci ya kusa da kafiran duniya za su yi taron dangi akan musulmai kamar yadda masu jihin wa sun dawo daga gona aka kawo musu abincin da ba zai ishe su ba za su yi taron dangi kan abincin suna zartara suna watara haka za a rinke yi wa musulmai lokacin ya yi ko bai ba duk duniya yanzu so aka sa gaba musulmai aka sa gaba fakala ka'ilun a wa min ƙillacin na hannu yau mai zun ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kafiran duniya za su yi taron dangi a kanmu su yi ta kashe mu suna azabtar da mu lokacin mu yanka kaɗan ne manzan Allah ya ce bala an tun kasir ya ce a lokacin da ma kuke da yawa ba irin wannan yawan na zamanin zama lokacin da kuke da yawa ya ce walakin da kun gusa ka gusa isai sai dai ga ku da yawa amma yawan kamar irin yawan ciyawa da dattin da ruwa yake debowa idan an yi ruwan sama ruwa zai debo totan masara ne da fiwa wuta bawar rake ko haka zai ɗebo shi yana tafiya da shi a cikin lambatu to a lokacin ku kamar wannan ciyawa da ruwa ke ɗebowa idan yi ruwan sama ne ba ta da wani ta'asiri na ta da kansa haka kuke a wannan lokaci me zai jawo mu samu kabo a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yanzu al mahabata fi suduri ku. minkum tsoron da kafirai suke muku da kwarjinin da kuke da shi a idanun kafirai Allah zai cire wannan tsoron da wannan kwarjinin daga zukatan kafirai kafiran su dawo ba su tauraro. wannan ya faru ko bai faruwa da kafirin tsoron musulmi yake ko ba tsoron musulmi yake ba ko gewa ke sha bai taba musulmi bai farawa to daga nan kafiri sai ga tare da musulmi suke shan giya a gidan giya musulmi ya lallabo ya dirka wa yansa ciki ka ce shi kafiri ne ka lallabo ka tsirka wa isa ciki kwanan nan ina sauraron mata magana da wani kafir yake faɗa yana ko musulmi ya yi abin ku akwai renin wayewa ne. idan an yi abinci mun ba ku kuke ba za ku ci ba wannan yankan kafiri ne kaza kaza kaza yankan kafiri ne kaza kaza na kafirai ne ba ma ciki ya ce a ah, to ga mariana ta yi ciki ba ne an ce mariana wa miki ciki ta ce ibrahim fadar da nake saurari wani ya fada ta wai ku musulmi na tambaye ku ba kwacin abincin har ne ba kwacin yankan har ne ba kwacin naman har ne amma ku zama harshe ya ku murmushi shi a nan ba bambanci ba na arne ba na musulmi sai an zo wajen duka ce arne musulmi amma nan an zubar da mutunci musulunci ko ba zubar da shi ba ya ci kudin kafir ya kibiya iya magana ce kafirin banza da wuce saboda ne wannan ya jawo dole kwarjininku da tsoronku ya fita daga cikin zukatan abokan gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai abu na gaba kuma Allah zai jefa muku alwahan me zai jefa muku alwahan qalu wa mal wahan ya rasulullah sabai suka ce menene alwahan ya rasulullah manzo Allah ya ce wasu cututtuka ne guda biyu hubbu dunya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa wannan Allah zai jefa shi cikin zukatan musulmi to daga nan musulmi bai da sauran tasiri da Allah wannan ciwon guda biyu wanne ne bai kama musulmai ba san duniyar ne bai kama musulmai ba ko tsoron mutuwar ne bai kama su ba Allah ka gafarta ba. Ke sa Allah ke qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd sai Allah ya ce mai gaba da rama kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun Allah ya ce ka duba kaifa nusarrifu al-ayat yadda muke yin bayanin ayoyi daki daki dalla dalla filla filla inji Allah la'allahum yafqahun ko za su dawo su ainihin fahimta su dawo su rike hanyar Allah Allah Allah ka sa muna cikin masu fahimta ka sa muna cikin masu gane addinin to ku saurara ku ci Allah yana ta musulmai su rarraba Allah bai san musulmai su raba. Allah bai san musulmai su raba. me ubangiji yake so Allah yake wa anna hadhihi ummatukum wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun yace inna hadhihi ummatukum inna hadhihi ummatukum ummatan أمة واحدة وأنا ربهم فاتقون يتي منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سوى أي مشركان من الذين فرضوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يجي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يجي واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل ce wala wa ne wallahi wa rasuluhu wala tanazu yace wallazi na kafaru ba'du mawliya ba'du wallazi na kafaru ba'du awliya إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكون الأرض وفساد كبير يتي إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر دوين الآيوين Saƙo dai suke isarwa shi ne kar musulmai su yi da su rarraba kuma lalle musulmai su haɗa kansu duwai na ayoyi abinda suke karantarwa ke ciki har Allah yake cewa wallazi na kafaru kafurai ya awliya'u ba'd sashin su masoyin sashi da suna taimakon junansu Allah ce illa taf'alu kuma in ba ku aikata haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wata fitina za ta faru a cikin ƙasa da banna babba in inji Allah dole musulmi su haɗa kansu umarni ne nawa na Allah maɗaukin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa yayi kira ga lalle dole musulmi su haɗa kai dole su zama abu daya da ba lokacin da za mu iya karatu to amma sai annabi Muhammad sallallahu wanda aka saukarwa wannan Qur'ani wanda ya faɗi wayannan hadisan duka sai ya ce Yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu sai annabi ya ce wata taftari ku hazihi al'umma wannan al'umma ta shi ta kuma sai ta kasu fiye da yahudawa sai ta kasu fiye da nasara sai ta kasu kashi 73 yahudawa 71 nasara 72 mu ba waye faɗi wannan magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya faɗi magana a duniya ko wanda ya sai hana ta ta faru ba wanda ya sai hana ta ba annabi ya ce wannan al'ummar sai ta kasu zuwa kashi 73 sai ya ce amma kashi 73 nan kullu hadin nari illa wahida kashi 72 gaba ɗaya suna wutar jahannama kashi ɗaya zai shiga aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ya tashi suka ce wacce ce guda ɗaya da za su shiga aljanna ya rasulallah annabi ya ce ma ana alaihi da yawan alhari ku tsaya ku kalli kashi 73 don gaba ɗaya waɗanda kuka ga su ke kan abin da ni yau sanda nake da rai nake kan shi tare da sahabbaina to su ne kawai yan aljanna sauran duk yan bid'a ne wuta za su je ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kashi daya su ne za su ga aljanna su waye kashi daya su ne ahlus sunna wal jamaa allazi kanu ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu tsakanin ku da Allah zan tambaye ku a yau a duniya su waye ke kan abinda annabi yake kan sannan yake da rai tsakanin ku da Allah na tambaye ku su waye kan abinda sahabban annabi Muhammad suke kan shi baka bakajen kaya masu zaki sahabbai su ne ya Allah mai nadi su ne suwa ke kan abin da annabi ke kai shi hanyar da zaka gane da tafi kusa wani gari annabi ya zauna makka da madina nan ya karanta da almajiransa in kana so ka san me annabi yake yi san da yake da rai je kai na je ka dakin kaba je ka masallacin annabi muhammadu inda kabarin kenan tsakanin ku da Allah da ibadar ahlus sunna da ibadar ‘yan bidiya wace ce irin ta ɗakin ka'aba da sallanmu da tasu wace ce irin ta masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ina da suna suna alazi da makanu alaihi wa ma'asaru to in haka ne za ka ce to me yasa su ahadin suna suke da ƙungiyoyi daban-daban ba ƙungiya take da muhimmanci ko matsala ba firka take da hatsari ba jama'a ba ba ƙungiya ba dan an ce jama'atu nasarar islam jama'atu izalatul bid'a jama'atu fitiyanul islam jama'atu ansarus sunna jama'atu ihya'is sunna wa ikmadul bid'a jama'a wannan ba shi ake magana kai ba aqidar ce ake magana akan ƙungiyoyin ko sun kai miliyan in dai aqidar su iri ɗaya ne kan kitabu suke da sunna a bisa fahimtar magabata sunan rabu ba su rarrabu ba matukar kan aqidar su ko sun kai miliyan a duniya irin waɗannan ƙungiyoyi a tabarar musulunci ƙungiya ɗaya ce a halin sunawar jama'a waɗanda ya sa an kaje nijar za ka samu manya manyan ƙungiyoyin halin suna akwai halin sunawar jama'a akwai iyawu suna wa ikimadin bidiya akwai ƙungiyar kitabuwar suna dukansu a halin suna ne ko ba halin suna ba ne a halin suna ne in ka zo nan Najeriya ba izala ce kare kungiyar ahlus sunna a Najeriya ba akwai kungiyoyi da yawa na halin suna. in ka je nan Kano akwai kungiyar at-ta'awun ahlus sunna ne ko bid'a ne ahlus sunna suna nan da dama jihohin yarabawa kawai mun yi taro da su suna da kungiyoyi na ahlus sunna kungiya 37 kungiya nawa sai suka yi mata umbrella suka ce federation of ahlus sunna organizations of nigeria mun je mun yi taro da su a wayo kungiya 37 kowace tana da rajista kuma kowace kungiyar ahadu sunna ce haffar a yarabanci akwai kuma ahadu sunna ne kenan duk wayannan kungiyoyin ka tattara su in dukkan su qur'ani da sunnar annabi suke karantarwa dukkan wayannan kungiyoyin na duniya wanda sun fi ɗari ba ma saba'in ba amma karantar wasu ɗaya aƙida su ɗaya to duka waɗannan sai ka dunkule su a matsayin ƙungiya ne suke allazi da kanu alama ana alaihir yau ma wa ashabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan Qur'ani da hadisi Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan sunna Allah ka sa ranar tashi alkiyama muna cikin waɗanda annabi ya ce allazina kanu ala ma ana alaihi yawmu ashabi ita wannan ita ake cewa firqatun najiya ita ce kirka da za ta tsira ita ce kungiya tallin tal da a duk kungiyoyin duniya wacce za ta tsira duk inda kake ko cikin wani gurin kake ko mai ka sa kungiyar ka suna tsaya ka duba ka ga aƙidarta da karantarwarta da da'awarta yayi daidai da abin da Annabi Muhammadu da sahabbansa suke in yayi daidai godewa Allah kana cikin alfirqatun najiya ko mun san ka ko ba mu san ka ba kai dan kungiyar mu ne muna tare da kai ahlus sunna wal jamaa Allah ka raye da mu kan sunna ka kashe mu akan sunna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk cikin manya-manyan baki da suka samu damar halartar wannan majalisi a yau akwai babban mahaddacin alkur'ani mai girma wanda ya taso daga jami'ar darul ulum da take pakistan shine ustaz muhammad awal shu'aibu bakori na gashi muna tare da shi tun jiya eh, hafizi dan ke zai domin su a takbir Allah ya kara mana irin waɗannan mahaddata alkur'ani mai girma Allah ya kara musu albarka Allah ya sa mu da su Qur'ani ya ce mu a ranar tashin alkiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh